Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya A ci gaba da nazarin matakan inganta zamantakewa al'umma da koyon darasi daga rayuwar matashiyar da aka yi wa auren dole da ya zama ajalin mijinta. Jagoran tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari ya tambayi barista Badiha shekarun da yarinya za ta kai da za a iya cewa ta mallaki tunaninta. A ka'idar mu dai conventional law wannan na bature da muke bi to shekara goma sha takwas ne hmm. shine balagar cikakken mai hankali kuma shine duk wanda ya kai wannan shekarun to kowane irin hukunci ya hau kansa kuma ko da ma irin wannan yafuwar ko afuwar hukuma za ta yi akan zauna da kwamitin da ta nada a tattauna da wannan dangi a ji menene maganganunsu kuma a ga me za a iya musu na ɗan rage wani raɗaɗi a samu a yi musu wani abu domin shi ma wanda ya aikata wannan laifi ya zo ya yi nadama ya canja ɗabi'a ya hankalta ya hango cewar ashe abin da yana da matsala to ya zauna lafiya a cikin al'umma saboda ba kwaɗa barambu in an fito da mutum ma ya shigo cikin al'umma wasu ayari suke su ma su kashe shi to za mu zo kan wannan batun dr musa tun da kuna bincike kuma kuna aikace-aikace akan abin da ya shafi harkar iyali dinnan musamman batunan na karancin shekaru ko aure eh, da kiwon lafiyar waɗanda al'amura irin wannan ya shafa daga cikin abubuwan da kuke cin karo da su misali me kuke ganowa ne yana sabbaba irin waɗannan abubuwa zancen balaga ne ko rashin balaga misali ko ganganci din ne menene yake sabbabawa misali a irin wannan shekarun a tunda musamman yanzu ana samun yawaitar abubuwa irin waɗannan na kaico to abubuwan suna da yawa amma kaɗan daga cikin shi ne ita wannan tarbiyyar da muke musamman iyaye su ja 'ya'yansu a jiki wurin hasaka musu abubuwa masu kyau da marasa kyau da yawan kwaba kamar yadda ya kamata rashin wayar da al'umma kai akan su ma su zagi dantse wurin jajircewa wurin tarbiyyar 'ya'yansu da ƙoƙarin sanar da su abubuwa da mahimmanci misali idan akwai matsala ya illan matsalar take sannan ya za a magance matsala misali a musulunci a ce idan ka yi fishi kana tsaye aka ce ka tsuguna idan kana tsugune ka zauna in kana kuma zaune ka kwanta duk me ake so ana tarbiyya ce da cewa sanda kake wannan fishin sanda kake din nan idan kai hukunci a wannan zai iya zama ɗanye haka zalika gidajen rediyon mu da na tv suna ba da matukar rawa wurin fito da labarai na batanci fiye da wanda suke nuna hukuncin na laifukan da aka yi misali yau idan aka samu labari guda ɗaya na an yi fyaɗe ko na satar mutane ko na wani abu makamancin haka zaka je ya cika gidajen labaru gaba ɗaya amma ba za ka ji an mai da hankali fito da labarai na hukunce hukunce ba cewa wannan ya yi laifi an hukunta shi ga irin hukuncin da aka yi masa mai tsanani idan ma na kisa ne a yin kisa ko a nan ko da a wata wurin to shi ma wannan labaran da ba su fito da hukunce hukunce da aka yi mutane yana sawa mutane su zama sun sauka da tunanin cewa akwai hukunci mai karfi haka zalika marubutanmu da su kansu malamanmu na addini ya kamata a ce ana kokari wurin wayar da kan mutane wurin hukunce-hukuncen da suke a tsari na musulunci da dokar ƙasa a rika bayyanar da su a wurin tattaunawa a masallatai a hudu ba lokacin azumi duka da sauran irin waɗannan abubuwa 'yan ƙungiyoyinmu su ma su bada gudunmuwa a duk wani taro da za a ji ko na lafiya ko na harkar noma ko na wannan a tabbatar cewa ana shigo da wasu abu na tarbiyya musamman ya kasance a matasa sannan amma maganar da ake eh, eh, dakta shine cewa wannan yarinya akwai batu na shekaru da ake tunanin sun taka rawa wajen aikata abin da ta yi eh, ku kuna waɗannan aikace-aikace shekarun nan suna tasiri wajen eh, abin da abin da ku gano misali suna tasiri ga wajen aikata irin waɗannan eh, abubuwa na kai ko kuma a'a ba sa tasiri misali akwai wasu abubuwa da sun mashi To inda suke tasiri da za ka gane tun daga yadda ake da ilimi a umar za ka san cewa kwakwalwar ba ɗaya ba ce shi sa ake fara daga primary primary one irin karatun primary one daban idan makarantar allo ce kafin ma ka zo allo an baki sai ka yi ta zuwa kana ta zama haka akwai naziri ma'ana ita kwakwalwa kanta tana girma ne da shekaru da ake tafiya sannan bayan waɗannan kuma za ga wasu ga girman amma kuma halin kamar na yarinta to su kuma wannan suka rasa wani bangare na wannan tarbiyyar da nake magana so don haka shekaru suna taka rawa matukar gaske wurin taimakawa mutum ya ga bambance tsakanin gaskiya da ƙarya da kuma mace wannan abin in nan shi abu na iya dawa ganin shi in ba daidai ba so don haka karancin shekaru a wannan zamanin da bincike bincike ya tabbatar da cewa yana shi sa ake ce musu maino, ma'ana kananan shekaru ko laifi suka yi sai da kokari a ga cewa ya za a gyara su a gyara tunanin su so ina ganin abin da ya mafi mahimmanci a nan shine ita ba kada a tsaya a iya cewa ta yi wannan kisan kadai da kuma tunanin cewa an mata auren dole kama ta yi a ce ana da bayanai fiye da wannan misali an mata auren dole akwai zalunci tsakanin su misali akwai wani abu bayan wannan kada a tsaya iya wannan saboda wannan shi zai taimaka wa hukuma da sauran manazarta malamai wurin in sun zo gabatar da bayani jan hankalin al'umma su fito da wannan abubuwan karara amma dai tabbaci ne yara da suke da ƙananan shekaru an tabbatar da cewa yadda suke abubuwan su za ga cewa ya sha bamban da wanda yake na da shekaru a matsayin na hankali shi sama ake samun eh, babba a gida za a ko ko namiji ita ce za ta ji yara a je makaranta sauran ana ganin ta fi hankali saboda shekaru. Marsa um, bacin shekarun nan kuna zuwa kotu na san kuna yin eh, kin cikaro da abubuwa irin waɗannan ko masu kama da su um, menene batun shekarun da suke tasiri domin wasu suna cewa ai idan rahama usedi shekara ta goma sha uku ta wannan abin da ta yi maryam sandafa shekara ta nawa kuma ita sai da aka yi soyayya ma aka yi biki aka yi waye da sauransu ya abin yake da saboda akwai yanayi na kamar rudarwa da sauransu can an ce kananan shekaru nan kuma ga girman shekaru to abu biyu ka faɗa masu suna iri ɗaya amma mabambanta hmm. shi yasa muke cewa eh kowanne kes yanayin da ya faru shi yake fassara shi wannan rahama husaini ita yarinya ce mai karancin shekaru wanda shekarun da ta aikata laifin nan a dokar ƙasa ba su ba da dama a kalle shi a laifi ba ita kuma maryam sanda ita kuma bata da ikirari na cewar ma ta son miji an yi ma soyayyar an soye hmm. kuma wani abu ya shigo kuma aka zo aka aikata irin wannan laifin circumstances ba iri ɗaya ba ne hmm. ita da hankalinta wani ɓacin rai ne ya gilma ta kasa mallakar kanta ta ga kuma bari ta ɗau mataki na ƙarshe da zai mata maganin wannan matsala sai kuma ya buɗe fejin wani sabon wata sabuwar matsalar ita kuma wannan abubuwa ne da suka taso duk an yi bayani akan tarbiyya amma yanzu a ina tarbiyyar yaranmu take tarbiyyar yaran mu ta hannun sama da kashi tamanin ba a hannun mu iyaye take ba hannun su take tana hannun fina-finai tana hannun wayoyi tana hannun abokanai idan ba iyayen da suka damu da bin diddigi ba ko katun duk yaro a shekarunta ya afi da ya ga katun amma idan za ka tsaya da yaran nan ka kalli katun za ka ga sa, sai an yi harbi sai an yi kisan kai sai an nuna soyayya da suke sha'awar a ce a irin ta za su rayu su taso ko a indiya ko a sauran fina-finai mu ma yanzu da muka kwaikwaya muke kawo wa kanmu za su ga su ita suke yi yanzu hutu ake amma duk awa inda wuta sun san ga abin da za a yi wannan fim ne wancan abu za a yi wannan za a yi kaza duk abin da ya fi tasiri daga maganar soyayya daga maganar soyayya sai maganar karshe dai sai an yi harbi ko kuma an yi kisa shi yasa na ce muku tarbiyyar mu bata hannunmu kuma ko a katun ne a haka abin yake kuma yanzu yaro ba a yaye shi ba ma ya iya fusgar waya ya nemo game yayi a games din ma is the same thing ba ma bin diddigi mu ga wannan abin da muka sallama su da shi menene illarsa a wurinmu. Yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka za mu ja birki nan sai mako na gaba mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin barista Badiha Abdullahi Mu'az da Dr. Musa Abdullahi Sufi da kuma Malam Mustapha Muhammad Dandume. sai kuma wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shiri da Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.